الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تكرار بعد الصالحين والصلاة والسلام على خير بيت المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين باب ما جاء في الاتباع مجاني أكرم أبن يسوع لبيان أكرم شأن الجملة ومن لا يرد إعادة دون بيقرن كون صلى فمن صلى على ما انتهى أكرم وندي رسول الله فصلى يصلى إلى غير جلوس يجيب أشمل أبا وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم مزوح الله يا يصلى يصلى ما شي ركعتي الظهر في ركعتي الظهر كأيبون الظهر وأقبل على الناس يجي يقول لا يهوك عليه ثم تأنى شبك كما بكى بين يديه kaga manzo sallallahu alaihi wasallam sai kasance ta sallah sai mu a kan bai bai da sallah ba yayi raka'a goma sallallahu alaihi wasallam sai ya rakanwa ya da sallah bayan ya sallame sallah ya kusanto mutane da fuska ce a ce kusanto mutane da fuska ce kamar ya fita daga cikin sallah da daga baya kuma sai an ce mishi raka a dukai da ya sake mai da gaba ne ga jula cikin sallah da yake da sallah ta ga cikawa an ga ce ya ce kuma sallah a ce biyu ga da ya farko kamar ya fita daga cikin sallah da. sannan koma mai koma kuma koma ashe kamar ya koma cikin sallah na ashe shi a cikin sallah ya ce ma tura ya koma musanta ka shi da yake wa tambari wanda kula wa man la ya alata da wanda bai gabai da sallah ba alaman sahaba wanda ya rauka ma sallah ya sallah ala gari da rufe da a tura ba masallah ala gari da rufe حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا بشيم عن حميد عن انس قال قال عمر عمر يشي wa kayatu rabbina na ce da Allah na fi talatin kamsori guda wurtu ne ce ya rasu na ya manzo Allah lawai da har na min maqami Ibrahim sallallahu da mu riki maqami Ibrahim da kasance ce a kiblan wannan da sai aya ta dauka wata hizo min maqami Ibrahim sallallahu ko riki maqami Ibrahim ne ce wata wa ayatul hijabi sannan kuna na ce da Allah na ga aya ta hijabi aya ta shamsu wurtu ne ce ya rasu na ya manzo Allah lau da ta sa aka daga hori matanka an yi hada jini su samu kace daga ganin mutane wa da ku yi yukallimu hunna albaru wal qalim wa da ku hakika bin ashani yukallimu hunna albaru mai da'a na magana da su wani hali dole su ce ba kina da mai da'a wanda an na kwarai dole fasiki na magana da su wannan da la'ayatu da ta aisha muke ci sabba wani jama'a da samun nabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ta manzo Allah sun tsara tilgiya da shi akan kishi a zai da aka yi ko kunna sun ka ce ko kunna da kunna ce musu asarar buhu in tsallaka kunna an yi bada ku an yi bada ku haira zuwa da a asarar buhu muna tsammanin Allah da ina tsammanin Allah in tsallaka kunna in yadda ke ku an yi bada ku a zuwa da haira nan kunna Allah shi ko mura shi da mata da shi wanda kasance su ne mun ta da kai in kun ka saba manzo sallallahu alaihi wasallam kun kai wata da shi hayyar da ku to Allah na ba shi wanda sun fi فنزل هذه الآية في wannan aya ta sauka to abin da amma sudi sai inda yace wattahidu min qawli ibrahim musalla yace ya dace da Allah da wurin guda da inda yace ka tabe ne mu kama ibrahim da kace ce a dole sai ibrahim musalla ba ma da abin حدثنا ابن حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن قال حدثني حميد قال سمعت انس بهذا na ji an ya faɗi irin wannan hadisi bai haza daidai wannan isnadin watana wajen isnadi isnadi guda haka nan ko wata ne guda wannan sama ke na can kuma an ana shi hadis na abdullahi bin yusuf qala akhbarana malik bin anas an abdullahi bin dinar an abdullahi bin umar qala yace bayanan na wata mutane ki kuba ki kuba yanzu na kuba yi salatu sun ga su subahi yanzu ja ahun akan sai me zake sai me zai cewa zai ke musu ana ce mishi abadu da bishir fa kala ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah kaf manzon alaihi Allah ya nasu qur'ani an tabbata mishi alqur'ani wa kan hakika wa min an kowari musulmi an kowari manzo an yi sakarin da kabata an yi sakarin da kabata shi ne kaba ba ta kabaru ha sun fuskance ta ko kuma ba su kabe ruwa ko ce ta wa kana wujuhum fusokin sahabbai sun kasance ila shami fulani mai sham su daru sun ka kewaya ila karu sun ka iskaba shan hadisi ne gabata watan wani mutum ya tsalla tare da mazo sallallahu alaihi wasallam bayan ya sallah tare da mazo sai da wasu tare suna sallah sallallahu alaihi wasallam sai shi na bawo da shi ashe shi na haɗuwa da wasu mutane suna sallallahu alaihi wasallam faɗa irin wannan da ya faɗa mutanen ku ba ashe kenan bai shi matsala ko kuma su amma ya kaga wannan abin ya faru da a azhar amma shi ya tafi sun tare ga sallah sai ba su labari sannan ya san da sun tare su kuma sallar su bani ba su da labari don su hadisi ba saurayi ba حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شوبة عن الحكم عن إبراهيم عن أرقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر منذ الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة لك آخر وقالوا سنتكي a da salati shi an yi wani ƙari ga sallah fara ala cewa ma za ka ne a wannan har wasu kace sallah ya hamsa raka a bai kai wata na da gidan shi mazo Allah biyo da kawo mu ne wata jada sajada sai ne sajada sajada wata tarfa ma ne ya yi ƙara raka abu da shi sallah don haka sai sajada sallah ba in salati kenan a shi kenan wannan kaga da wanda bai ga al'adata alamar ta da wanda bai ga rafuwa da wanda bai ga wata mai sallah ba kuma wanda ya rafarwa ta ga zan kuma zo sallah na su ma ya rafarwa har ya kauce ma jula dan ya yi raka'a biyar raka'a ne har ya kauce a ce shin sallah kare aka ga kuri an kai a hadisi sallah an samu kayan sallah sallah sai ce ma za ka yi wannan an kace raka'a biyar kai ba sanar da yake ko mai riga da jula wata hizo mu kai Ibrahim sallallahu tare da kuma ta kama shi bai mai da bai yi sujada sai ne kuka ta sake mai da kai ne a kula sake mai da kai ga kula na yi sujada wannan shi na a shi kenan wanda ya rafa da kai kula yin koma koma ga yi sanya sallah akwai sallah ne wannan malama sun kula rami kan cewa dai kauce ma alkibla da rafa nwa bai kata sallah sai ya kasance daga gana amma malikiya sun kasu kashi daga cikin maliki a kowane hangane kan mutum ya ba mai kula ba ta mai sallah a kowane ne man hada da daulata duk wanda ya kuskure a kula hada an in ya ce da kuskure na za a hada alai ba mai sallah gare shi amma abin da an kauce da imam na maliki wanda ya kauce ma ai kula ya yi kuskure daga ai kula ne shi bai sallah ne bai kuskure lokaci shi a kawai wani amfani na masabar malikiya kuma wannan shi a kawai na wannan shi a kawai shafi'i shi a kawai na mutum na hamdani babu hakkin guzaki gare ni ke da maji babu hakkin guzaki bayan mai bayani akan karkare majina ya yadda da hannu bin majina in ya kasance shi masallaci na wanda ya kaki ya tsimo ba shi masallaci ko to ya shi masallaci to idan karka irin wannan in a ga dan akwai wani dole sai fa wanda za ka manya ka fara shi wannan majina ka so da kefa in babu ka sa to hanka in babu ka sa hannunka sun zai dai kamata ka kasa bai dai kashin majina gaban masallaci ga gurin masallaci حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أو حميد عن أنس أن النبي حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم رأى يا محمد تاكي بالكلمة الأولى كما تلاشي وشك ذلك عليه سيولنا أن يسلسك منذ بقى شامري حتى رؤية في وجهه أهم هذا يقاشي عليك والسمرون فقام يميك فحكه بيده ترك لنا مجال الحميش يقاشي بالحنون فقالت إن أهلكم hadisi ɗaya daga cikin ku idza kana fi salati ne kuma ji cikin salati idza kana fi salati inna ahadukum fi salati idza qama fi salati in ya tsaya lokacin salati wa inna hu yunaji rabbahu hakiki shina ganawa da Allah ne aw inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati ko kuma dan Allah ne shina nan tsakanin al-qiblati wala yamdu anna ahadukum dai daga cikin ku kashe da shi kaki ke balla imalatihi da wala akibulati walakin daga dai in yayi kake shi to hasuwa an yi ni hi an yi zalimi ta gonai a wata hata kadamai ko karkashin kama gonai sun masa anna hada manzo Allah ya daki darfar jaki gehen maji ne waka ta kafi ke guda muku da aka yi kaki ya toka gehen maji ne sun masa anna radda ba zuhu ala baladin ya hada sake ko kuma in in kama maka to ko dai ka tofa suwa ka tofa da ruwa ka in ka tofa da ruwa ka gama ruwa ya hagoki ko kuma in ba hankalin ba ka tofa hagunka ko kuma in ba hagun ya kasance ba ko hagunka ko kuma ka tofa karkashin zuwa hagunka to nan ga ya ce fa inna ku yana ji rabbahu hakika mai sallah shi na ganawa da Allah shi cewa yana ji rabbahu munajatul abdi li rabbihi wa tangana wa bawa da Allah na fi hala shi bisa daga haƙi ne Allah ya kai kana gana da Allah amma cewa Allah na gana da kai shi kawai da na. a abinda aka nuhi nan da dai watan yana ganawa da Allah ne yau hakan ga shi kenan watan rahama Allah da bai da Allah ta fuskanto shi yarda Allah da rahama Allah ta fuskanto shi inda inna hu na ku shi na gana da Allah ne kana ganawa da Allah yau hakan ga yadda Allah da rahama ta Allah ta fuskanto ka فإنه لديكم ولا يملك أن أحدكم في ولده وإن ربه بينه وبين سولته حقيقة الله لنا كان لنا سولته دون نجا زي ما نما سنتي لنا حقيقة والكلام على حسب ملاهي سوف شيء أنا شاهد ملاهي أبين أنا ملاهي إذا أنا شاهد لنا نجا وإن وإن عظمة الله فإن عظمة الله وثوابه بينه وبين أبيه فإن عظمة الله بينكم وبين بين المرسلين وبين النبي shi kenan girman Allah da rahama ta Allah sai ta tsakanin bawa da wurin sallah wasu ko ce a'a wa inna maqasuda ku abin da mutum ga minya abin da maka domin mutum ya zo inda sallah shi na wani maqasudi cikin sallah abin da aka kusuri cikin sallah ta kusan ta ga Allah ashe ba ka so ne kana nan tsakanin ka inda za ka rufe wajen ka wa inda nan ba ku bai da ku bai da shirati wa inda ba ka so da hakika abin neman ka makasurin ka ne neman yadda Allah da rahama Allah bayan na kushi a nan tsakani ne wa bai da shirati tsakanin ka da ka saboda su wani masu ci to saboda ci to wannan wa kanna za a bihi ka amrun mu'tadila sashen mu'tadilawa wato sun yi riko sun tafi akan wannan hadisi alƙa'ili na da anna la fi kulli makani mutum za su yi riko da wannan hadisi cewa fa inna rabbahu fa inna rabbahu hu bani dulati sai suka ce ashe nan fa inna la ala kulli makani Allah shi na ko ina ke to wannan kaulin usul da kuma ko su wani ba ne daga cikin su haka suka ce sai sai ibn hajar yake wa huwa jahannu wajib wannan jahilci shi an abai da ne cewa haƙiƙa Allah shi na ko'ina saboda za mu bai samu makami Allah zai koyi ba a sha Allah na ke ba da an da koga ne wani alamina Allah mu da zama wani makami da an da koga ne wani alamina domin ubangiji ga ne wani alamina don haka na ce wannan ƙauye na Abdullawa kuma akwai abin da kanar da gare su cikin wannan ƙauyen nasu saboda ni shi na can gaba a yi ya ce fa inda hu

shi kun ga na jihohi da yawa bai da ilmi a sama wa sifatu ce babu ma ja'a babu ma ja'a fi anna Allah ibal babu ma ja'a fi anna Allah subhanahu wa ta'ala ibal wajhil muslimin babu ma ja'a fi anna Allah subhanahu wa ta'ala ibal wajhil muslimin ibal wajhil muslimin an gane wannan ko bai da ilmi ne ba cikin asma'u wa sifatu yace babu ma ja bi anna Allah subhanahu wa ta'ala ibada wajen ne mutaki wa nawihi mimma yahtaju ila tawilin da abin da ya kama da wannan mimma yahtaju ila tawilin abin da ya bukata zuwa ga tawili to daga cikin tawili da akan wannan ta ce fa inna rahmatallahi fa inna rahmatallahi li hadal mutaki yanzu bi ibada wajen fa inna rahmatallahi hakika rahama Allah li hadal mutaki ga wannan mai sallah yanzu da ke bada wajen yi cina ta kuwa daidai hulka shi sai dai gaba shi daidai shi alwashe shi wa inna rahmatan lahi da hadar musulmi rahama Allah ga wannan mai sallah a shi ke ne shi kama anan wa inna wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati a kiyaye ba abin da bai hake shi min ma ya tsari ila tawili ga abin da kuka da ga masala cewa Allah subhanahu wa ta'ala ibana wajen musulmi yace ya tsari ila tawili sai a daga ga ne. don hakan ga take albani a na ɗauke ne albani cikin abin da alhawi min fatawa shehi alhawi min fatawa shehi albani shahi na arba'in zuwa arba'in da ɗari cikin su harin wajewa guda shi ta ce aljariyatu qala allahu fis samai ta ce allahu zai lahu makan الجارية قال الله في السماء sai albani ya ce Allahu la ya sadaku makamu ya ce wal jawabu abinda al jawabi Allahu munazzahun anil makana bil tikai jami'i ulama al-islam Allahu munazzahun anil makani bil tikai jami'i ulama al-islam yace da mara yace li annahu kana wala makana li annahu kana wala shay'a yace wa bil hadith sahihi ya zo cikin hadisi ingantacce kana Allah wala shay'a ma kana Allah wala shay'a ma wannan hadisi hadisi na ingantacce Buhari ya wato shi kana Allah Allah bai gushi ba wala shay'a ma ba komai ta yi shi wa kana arshuhu al-mai al-arshi shi kasance akan ba wa kana harshe ruwa ana mai a shi ruwa su a harshe sai da Allah ya halicci ruwa sannan Allah ya halicci a harshe domin wasu sahabbai sun zo suka ce mazu sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da ambata da rai ni da na Allah fara halittawa suna tafiya mazu sallallahu alaihi wasallam ni a farkon halitta sai ce kana za ku lashe a mako shi Allah daga cikin sai wala a Allah bai gushe ba wala a ba ne ma mun kare da shi wa kana arshuhu al-mai rashin sai ta kace kan ruwa to kana ta farko ma'anar da gargare ta wala da fakkana kathiran lan yada kana tana da ruwa da ma'anar lan yada kathiran so da yawa ba ko ka kadan da ba to wannan kana ma'anar da gargare ta wa kana Allahu sami'an basiran Allah bai gushe ba sami'an basiran ba a cewa ya zama in aka ce ya zama akwai da babu shi kana Allah Allah bai wuce ba wala shi amma ba komai ta shi da albani ya kawo na tace ai la makana ba wuri gare shi yace saboda ni la'annahu ganiyun al-alamin la'annahu ganiyun al-alamin domin shi ubangiji ganiyun mawlaci na al-alamin da dukkanin halitta Allah shi ko alama wala maganiyun al-ha kana Allah wala shay'a ma'hu ashe kana Allah wala arsha kana Allahu wala kursiya kana Allahu wala samawati kana Allahu wala arda kana Allahu wala kulli shay Allah subhanahu wa ta'ala kana wala لأنه غني عن العالمين kaga in ka diba wannan ta ce wa hadhihi haqiqatu muttafaqun alaiha yace wannan ita a haqiqa wanda dukkanin malama su yi ta haƙi akan ta a cewa Allah na da bagiri in ka ce Allah na buge ne watan kamar sai daidai mahalukai ne sannan suna cewa wa'anda ce Allah bai sama bai kasa bai gaba bai yamma bai kudu bai arziki na babu shi sai mu ce in haka na in dai Allah mahaluki na ga yanka ce bai zan bai kasa bai gaba bai yi babu shi amma aka ce ba mulki na shi na wanda ya halittu shi na wanda ya halittu in an ka ce bai sama bai kasa bai gaba bai yamma bai kudu bai arewa to akwai shi saboda ni ta'ala Allah wala shay'a ma ta'ala Allah wala shay'a ma wannan hadisi ya rubuta sallallahu alaihi wasallam kuma an tafi shi ne a bayan hadisi a kamina na Allah fa ya risawa ce kan Allah wala shay'a ma to sun ce wannan kuma abin da ibn hajar yake wannan shi na zama kuma raddi wa hada raddun alaman da amma anna Allah kana Allah ala ashi an da ko ka harshe ne da ke zaki kamar da mai tsara ce ba haka mai tsara ce ba to wani masu mere sun ce cewa wa da ko ka rashin ne hadisi ke zaki ko ka rashin ne hadisi ke zaki wa ka abu da ka malum masu aibanta shi da wannan abinda wannan bai haƙi ya ce cikin abinda wannan ya ce a gashi abinda za a bai ce cikin littafin da ta faɗa shi ya ce ya kawo shi na magana akan ainihin abin da na kera wani ya kawo nasi ne a cikin abin da sirra alamin laifi cikin sirra alamin laifi na shi ne diba za a ga wannan ya kawo magana akan yin abin da na kera wani ya ce abin da ya ce watan wa qawluhu wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi wata wa ta'amu bi zalika Watan mulai su mutanka Ya ce da dai ya kwace wannan kalma da dai ya kauce wannan kori cewa wa annahu ko ka arshi mulki da zaki yace saboda malum ba duk kana ba sun aibata shi akan wannan wa kannaqamu wa kannaqamu alaihi da zalika shi Allah da zai kare shi wa kannaqamu alaihi da zalika malum ba duk kana su sun musanya mai wannan kauli na shi cewa wa annahu ko ka arshi mulki da zaki yau haka sai shi Usman ne ci la makana wala jahannam Allah kuwa kana kama kana ko kana ko kana kama kana za mu kana da bai da wuri to cewa Allah bai da wuri wannan ba kuskure ba ne shi an ba cewa Allah na nushi a kuskure in dai ka ce shi da wuri ka shi ka hau bangare ɗaya daga cikin bangare na musulmawa so sun kace su sun kace shi da godina sai ko in kace shi na maka ka goma cikin mujassama waɗanda sun kace Allah jikina sai in kace Allah na sama ka kace Allah jikina a'a ba a yi Allah na da wuri shi mutum wani abin da ce la makadar la na ta da da jinsi a kiyaye da wannan la na biya da da jinsi annake ya tafi siyakin na yi fitar al'ummomi annake ya tafi siyakin nabi idan na kira ta zo cikin nabi tana gode akan ummomi don haka shi ke ne aka ce la makadar an kore kore irin wuri ba a cewa shi na ko ina yawan a kan gani masu kiran jinkiya suna wa masu cewa Allah na koyi na gidan ke turu ita haka cikin ba. to mu kan ba muna ba abin da muka ce za mu kare da mun bi kawai manzo sallallahu alaihi wasallam kana za ku da shay'a ba don haka sai albani ce ai wannan muhawara ce cewa ya kala Allah ta samani yace ba san abin da ake ce muhawara ba muhawara ce manzo sallallahu alaihi wasallam kai da yace wannan boya da ta habar da annabawa za a gani shin ta hankalta da abin da aka tambaya ta shin ta imani da Allah ko ta imani da Allah ba abin da aka ce muhawara nan da dukkanin abin bauta na gumaka da sama suke lata da uzza manata asalisata abin da a cikin kaba abin da a cikin masallacin mutum sallallahu alaihi wasallam cikin masallacin makka wajen buki da yuku da wani a abaci dukkanin su da kasa suke sai manzon Allah ya muhawara da ita shiga ta da imani ta ce wata ayyana zaku da ta ce lata ko shi na kasa to ta ce lata ko ba za ko mun ko ta ko kula sai ta Allah Allahu fi samai kenan mu abu da fi samai wanda aka bota ba cikin samai ko wanda zai fi samai la mu ta da wanda ke cikin aka bota ba cikin samai ya aka bauta ba cikin kasai a shi cewa fi samai ta tana duk wanda ka bota ko da kasa dan babu abin bota, babu abin bota sama ba Allah ba Allah ya ka bauta masa ba Allah shi ya abin bauta sama kuma shi ya bauta kasa don haka Allah ce ko ne litin sama ke ilahu Allah shi ne wanda aka bauta mace sama yau da ƙarfi sannan kuma shi ne aka bauta mace a shi ko shi sai ba lata da kusa da mana da taris aka bauta ba ba Allah ya kamata a bauta mace to dai ga wannan ashe wannan ita aka ce muhawara sai ce amma su ba saba da irin muhawara ba sun saba kai da muhawara don ta shafi ko kuma abin da su bayani a kan tattalin arziki yau haka sai wannan kalma ta yi nauyi gure su cewa a jari tsara Allah zai ka faɗi take wa sabar da mahawara shi yasa ya ce a adalci a Allah wa zai rabu makana Allah bai da wani da an rabu gani wa al'adina wannan zan ma'anin makani yake kayan da bi ko da ma'anin tsari da ita ta yi da dukkanin dukkanin maluma don haka bai inda kaga maluma suna bayani suna bayani na aka nabi makanin lahi babu wanda ke zuwa da makanin Allah cikin malamai sai dai tawili tawili na sun sai su tawili sai su alwai zuwa da makanin na haka maluma suna tawili kamar in aka ce Allah zai samani sai su bar shi daga haka Allah zai sai su ce watan Allah zai samani a Allah sai ce Allah Allah zai samani ya sun fice haka abin suka ce wallahu annabi Allah shi san abin da kake da wannan amma da da haka nan kuma suna kore ma ya dole a tsaki duk abin da ke gwaje a kan jiki ko abin da kama da wannan kuma suna kudurta korewa ta yi wannan shi aka ce mata wuri barin lamzi waje ka ce Allah ba nan muradi to in sun haka irin wannan kamar an ka ce isbatu lillahi subhanahu wa ta'ala kamar ke nan wajen zuciyar hadisi ya an ka ce da lillahi sai a ce kamar zuciyar hadisi kenan duk tawili ba duk tawili ba yan an kai tawili yan an kace isbatin wajhi lillahi subhanahu wa ta'ala sai a ce wai qawa ibrahim da zuwa yaron ikrami abin da buhari yake rahimu allah wai qawa ibrahim abin da an zan wai fara buka ya qara buka wai qala lillahi subhanahu wa ta'ala dan wata murjina wata mujjina ko to ba a san ubangiji ko da ba a tabbata ubangiji kuma ciki don haka na ne an aka ce wajen za su layi ba wajen layi ba ya an ce da wajen layi ana nuna za su layi ba ana nuna ainihin wai jiki ba kamar wani su kariyar tawa ko kamar sun fita a kai don haka da ashe kenan kaga nan shi na mara ta cewa watan idan mutum bai sallah wa inna rabbahu gobe wa bayna ulati mu koma a karatunmu saboda wannan matsala ce mai tsohon kwarai da gaske amma dai wannan saboda jahilta tun da kawai an ta tsaya dan mutulata in mun hukuma cikin ainihin kitabu tauhidi na Buhari ya kawo duk matsaloli masu bukatar tawili da masu bukatar tawili akwai masu tawili akwai masu tawili insha Allah mun yana mai kai za a zo bayani akan wannan amma dai wannan ya tugo da cikin muzakara don haka ta tsaya aka dan gurgun bayani akan wannan wallahi yanzu kana ahadukum dai daga cikin kashe da shi ka fi kibar wajen yi ولكن daga dai shi kake shi doha an ya tayin gamo ne an wata haka ka game ko karshen kafu ne sun mata annan a hada manzo Allah ya ki darfa da dadi ko ba zaka fihi ya ka ke gare shi sun maradda ba abahu ala ba da mai sashi akan sashi fa ce حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيت رضي الله رآياك فساد عن تاكيد في جلال قبلتي da ita ta ta ajola ma haka ko shi ثم سألنا أكبر على الناس يحكم تمتعني فقالتي إذا كان أهلكم يصلي ذلك يمكن تسجل إلى صلى فلا يفسق تشيك أكيش بيوما قبل وجهه دورا لفسكاته فإن الله قبل وجهه حقيقة رحمة الله تنا فسكا قبل وجهه دورا لفسكاته إذا صلى إليه صلى حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى fi zalik rajul ya gama haɗan kakin majina sa koma abu sa'an komiyo an muhammadan ko kaki ba haka kuma zuwa Allah ko ke shi babu hakkin ma alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah al-mawdu al-mawdu hadisi mawdu mawdu ko ne ko ala rasuli ko balli wa la yasuli من دنيا مجاهدة لمصحبه أو الاكتساب الأجر كالمرجد أمل العبادات كقرآن السور بوقت فضلها وظنه أبر من مخالف الأرض مع فضائله دماء ما نبينا وسايا لأبي الموضوع حديث ولا موضوع موضوعه حديث ولا موضوعي an ko kariya Allah rasuli a jingina ga manzo sallallahu alaihi wa sallam in an kai kariya an kai jingina ga mazo shi aka ce hadisi mawdu'i to sabubban da kasa wa an Allah kariya suna da yawa fari daga shi su akwai bugula da dini akwai masu kariya su jingina ga manzo da domin kirjini ga dini kar a a wannan kamar yahudawa da nasara suna kariya su jingina ga mazo bugula da dini kamar da shi a suna karya suna cikin na da masu kuma da jini da muke addini ne duk waɗannan masu karya na su jingina ga gaba daga shi su akwai yahudawa suna karya su jingina ga manzo kuma da jini daga shi su akwai rawafi suna karya su jingina ga manzo kuma da jini domin yan addini ne wani ne su ne wasu ko suna yi domin tsaye su samu kusanta a talakuna wani da suri da samun watan kusanci min duniya na duniya ko kuma wata wani da suri da samun wani abin nema min duniya na duniya ko suna yin kariya su dinki na ga manzo sallallahu alaihi wa sallam samu abin duniya kamar wanda ya tarce wa sarki musulmi watan da tartabara gaba gari shi na wata da ita nan take sai ka kare su sai ki hadasa fulana kan fulana kan da an kamta ne na ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبقى إلا في نفسك muhammad wa habil sai ce wani nayi wai manzo Allah ya ce la dauka babu tsere wadda ta halata illa fi hukki illa fi nan sai ce ta kibiya biya kibiya biya hukki ko kuma talakumma wa habil ko talawa kai sai ce wani nayi ko ta tsuntsaye ya yi kariya ya gina mu ko sallallahu alaihi wa sallam a duniya shi kenan sai ɗauko kuke bayani masu yawa sai ta ce a kama wannan ta tabara a yanki yace wa hada ka zaba ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wannan ya mutum Allah kai ya saboda ni dai dan da ila da mira ba ta haɗi wasu ko suna ɗaya su dinga da mutum Allah akan jahilci wasu akan jahilci da ba san kai ta hanka mutum Allah ba sai su kwasa su ma su wani kamar wadanda kamar wadanda kasawa cikin Isra'iliya ana samun kariya wata an ka aka dinga da mutum da kake Isra'iliya ce da wasu masu tasiri sun taɓa cikin tasirin su kamar irin wahidi da irin ah, da irin wannan abdulrahman da alibi da irin su bai dawi da irin su wannan shi a ah, jarullahi mahmudu layin mahmudu da mashi cikin aka shafa na shi duk waɗannan sun samu hada sun samu su ta isra'iliya na kan jahilci sun jahilci hadisan garin kai yana an kwamar sallar da su rasu da su cikin ta su sun rasu cikin su wajen nan da tsari masalai akwai masu ƙarya su jinkina ga manzo domin taimaka ma masaba domin taimakon ra'ayin su kawai in ji tsara da ra'ayi a yi ƙarya a jinkina ma manzo domin taimaka ma ra'ayi kamar wani da ya da awon cewa shi annabi na sai ce kala na biyu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'di la yi ba'di illa ma illa illa in sha Allah la nabiyya yi manzo Allah ce babu annabi bayana illa ma sha Allah sai abin da Allah su ko kuma la insha Allah sai Allah ya so kace ke da kage ba illa insha Allah kenan shi annabi Allah ta gare na da sai sai shi aka illa insha Allah sai Allah ya su wata Allah ya so kenan da sai masalin aure ta da kadai wasu ko suna yi domin sai su samu ainihin kuɗi da murafi tamkan mai yin ƙarya aure ta da kadai ko suna yi domin su samu lada kawai da murafi tamkan mai ƙarya hidin ina ga mutum da shi samu lada yace ni Allah ala ibadati talmurki tamkan mai kwaɗaitar da mutane lada ala ibadati akan duka na ibada sai ce ta Qur'ani suwai ta Qur'ani tamkan watan Qur'ani suwai karatun Qur'ani surata surata fadailu Qur'ani surata surata in yi ko akan karatun Al-Qur'ani sura bayan sura sura bayan sura ko wata sura ka ci jama'a ce bakara in ka karanta ta ga fallarta nisabu ga fallarta ala imrana irin na ta zuwa cutar nasi to wannan hadisai na wanda an kai an gane ne na ga manzo sallallahu alaihi wasallam na kariya an ce wanda ya suna ce mishi nuhu ajali nuhu ajali ana ce mishi ina bi mai to shi ya hadisai na kaya. ya jingina ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya aka ce mishi ya nuhu aina laka an ikirmata abin abbas fi fada'il qur'an wa suratin ina ka samu hadisai ai ikirmata abin abbas fi fada'il qur'ani akan darajar alqur'ani bi alqur'ani so da sura sura bayan sura sura bayan sura sai yace inna ma ra'aytu nasa na ga mutane bi ta ga nuri bi abi hanifa sun shiga suka suna abi hanifa goma gazi irin haka da sai da isa kai da sa rubuta la yaji wa wa arzu alqur'ani sun hakar da su daga satun alqur'ani wa wada'atu hadhihi alahadith hisatan ni ko ni ka ga hadisi ne ta sabrada wannan nau'a da wannan nau'i duk wannan nau'i da suka ce a gari shi amma yake su masu karya su ina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da samu lada saboda ana ganin su tare da haina irin tare hanci da nasu na rudin mutane da abin sun kawai shine ke wato kare ha da ainihin kaka wani da hari bukatu alqur'ani yake wannan nau'i wannan nau'i a zamu shi amma yake su ba yau akwai da kina da tunda aka aka yi da manzo hadisi rusul hadisi na shinkawa manzo Allah shi cewa law kana da burdu rajulan la kana halima da shinkawa da ita da ta ce mai shi da wani yau sanar da kai sannan kuma shi cewa khairu ta'amin dunya wal akhirati alhamu khairu ta'amin dunya wal akhirati alhamu mahiyyin abinci na duniya da lahira alhamu na ba to duk wanda zai ga yana aka cikin cikin rage mutu sallallahu alaihi wasallam ma a jara fada'i su ma da haka nan kuma da hadisai masu bayani akan iko su ma da biyina wadan a matsayin manzo ko kuma su da ke manzo sallallahu alaihi wasallam hadisan da an kai masu bayani akan iko mai ta ismu Muhammad mai ta ismu Ahmad mai ta ismu Abdullahi duk wannan hadisan dukkanin su mawdu'ai na da kariya ne babu hadisi guda ingantacce ciki mai kan mu Muhammad ranar al'umma Allah ba zai arsa shi ba yake saboda kana sunan masoyina a'a in kana sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai aiki ina aiki sai ka zama cikin masoyan Allah cikin masoyan Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma watan hadisan da an ta akan wasi wasi wasi shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyu in za ka jima'i kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza wannan kariya da aka aka jingina ga alimin cewa wai manzo Allah da irin wannan wakilci kariya da aka aka jingina ga manzo Allah kuma aka raba da alimin sallallahu ba gaskiya bane saboda alimin shida da shi kunya kwai kwai da manzo sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah da shi kunya da annabi alimin ya zai ya zai zo da shi wada wala kai imani ga shi mafi komai shina da shina da ainihin ya lafiya da hidan amma ya ka tambayar mazo ce saboda ina aure da iyalai bai iya tambaya ta ina aure da iyalai ya koli da ina ya zo da tambayar mai mazo sallallahu alaihi wasallam ina hukunci wanda nake ke doma ba ni an kunci wanda nake ke doma ba da ko ba to kaga kisa ga wannan shi ana gane hadisi na ƙarya in ya karu da jari da kasance hujja na ingantacciya shi ta gane nan ga hadisin ga ya karu da wani hadisi na mazo sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya tambaya an kiyaye da wannan to ana dai gane sai dai kariya da hujjoji daban-daban daban-daban daban-daban nan gaba za mu bayani su amma ba cikin littafi ba sai mun kai cikin a ainihin da gaba sai mun kai cikin littafi da gaba sai insha Allah ba fiya ta shi ya zo bayan akwai bai yana shayar mu shayar ana yi duk mu da wajen mu zakara ba a ko ga da shi ba ana yi shayar shehan ku shehan da zaka gurin ma fa inna muzakara ko hayani kun muzakara ne muzakara ilimi shi ne ce, sannan kuma suna cewa watan muzakara ta zakarun a hadita fa inna muzakara ta haya ku yi muzakara ta hadita fa inna muzakara ta ha muzakara ta hadita haya kuma shi ne rayu ita sannan kuma ana cewa a afatul ilmi an nisiyanu wa illatin muzakara afatul ilmi abinda a ilmi an nisiyanu abinda ka karanta kamar ce shi wa illatul muzakara da kansu muzakara sannan kuma Abdullahi da Abbas ya cewa al-muzakara ta sa'ata muzakara ta awa daya awa farkiya muzakara ta awa daya khairun min ihaidati khairun min ihaidati ta yi kara da dare ko kana kyamu mu ni kai muzakara ta awa daya kun ga zawa awa ɗaya muke kawai to muzakara kai da muke ta awa daya in kai kyautar da ka ladan da za ka samu da alheri da ka samu cikin ta ya yi ko kana kyamu mu yi muzakara ta sa'atin khairu bi iha ilayka muzakara ta awa guda dai kon kana ya mu dai saboda yanzu na abin da mun karanta muna da yawa taro da mun bajin da yanzu taro da mun kai dai ka sai da kawai da gane shi ba ko to ai ko kana ya mu dai ba yadda za ka gane su me za gane shi a ba ka gane ko ni saboda mu dai ka ba ta sa haɗa da abin da aka karatu sai ka sa kai muzakara ce in kai muzakara sai ka tsada yin zan za a gane shi ashe kenan ga kuma ba a gane ibada sai da karatu ibada ba ta da inganci ba mu karatu ibada ka ba ta da inganci ba ta da muhimmanci sai kana da karatu dan sai kana da karatu haka suna tafi da gyara ma ibada ka da san kuma da ka ba ta ba ta in ba ka ce ba ka da wannan don haka ba ruwa ka cewa al-ilmu wa dinu sau amani da ilimi da addini da wayyana da su mutariya haka da kusa ne babu rarraba yau hakan ga aikin zakara ga mun muna sai yau an ga duk inda ake in an ka tashi an hukuma ki za ka samu wani mai lura irin ka ko wanda ko ta lura ko da ta sare daga lura ku zauna ku tara mu abin da an karanta shi aka ce muzakara muzakara fi din ta ta hayri ne a idan ce ashe kenan duk inda an zama da zauna an samu hira da dalilin ka wani an yi kaza an ce kaza an yi kaza an ce kaza a kama ba da labarin tun shi kuma kamar fili an gane ko a'a ba wannan ya kamata ba a kisa kuma hasa kuma kamar fili amma da shi ba shi da labarin duniya ba in ta so ta yi da kana sauraron bidi ta duk da farko bidi ta hanyar da ka hada shi a cikin ta ba a gani a ce kai kuma ta bidi amma ana gani ce wanda mutane da wanga ya sa hanyar wanga ya sa hanyar wanga ya sa hanyar wanga ya sa hanyar wanga ya san balaga wanga ya san wanga ya san ba haka na ba yau kuma shi ke nan abin da ya kamata in isha daga yake ta a isha daga yake a cikin kasar labari ne kuma san labarin ne abin da za ka wani da kanka ko bai amfani da ne kama sai yi maka alhamdulillah wasu lafiya salamu ala rasulullah Thank you. Eh. ya ce aka ce shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya tana cikin kama bilal ya ce na'am ya yi nafila da ka ayu wato kusa ga wasu yanci yi wanda ya kasance alaya tarika alaya tarika wanda ahabun ka illa shigowa wakana ya tarihi wa ana ahukun mazo sun da sasuwa lokaci shi zuwa ce ma lokaci ta ba suna tun azami wanda kasance hadisin nan buhari da mutum a cikin sun shafu alaihi abinda abinda annan idza nasiya al-qur'ani salati fa yusalliha idza zakarha fala kafarata laha illa dhalika idza nasiya al-qur'ani salati idan ɗaya daga cikin kuwan mace da sallah fa yusalliha idza zakarha shi sallan ne sunata fa innahu la kafarata lahu illa zalika? babu fara gare shi in ba ainihin shi wannan sallah ba yace wannan hadisi mutafaqun alaihi Buhari da Muslim ya rawaito shi daga ciki sai da ne akan cewa malum masu sai akan cewa wanda bar sallah sun gama zai ranka ba sai wuce to ga abin da amma shi na malikiya hadisi zai kawo karshe shi ne la'an abin da ya abin da annan wato wala ta hawa ala mashuri wala ta hawa ala mashuri cewa ba da abin da an ka bayyana rafkanwa ɗaya ba ko abin da an ka bayyana gangan za a ranka yake Allah mashura kafin da an mashuri to haka ne wannan shi an mashuri kuma shi an mutum kuma alai duk sallah wanda mutum ya bari da gangan da ya ranka ta akan wani wannan shi abin da ɗin hajjar shi abin da wannan ɗin shi ne rufin cikin bidayatul mujtahidi wa nahayatul muqtadi ya tiranto wannan daga maluma yace malum masu yin jima'i ala annal alida wanda ya ganganci ala anna man taraka salata amdan wanda ya sula da gangan hatta halaje waqtu ha har lokacin da isa fa inna jumhur al ulama hakika jumhur jumhurul maluma ittafaqu ala anna hu adam sun yi tsaki akan cewa hakika hu adam mai rahina wa anna qada'a alaihi wa alihi sannan ko sallar nan kuma wajibi na kai wannan shi abin da dukkanin maluma sun kai fahari a kai ya ce amma daga ciki an samu wasu daga cikin ba'adu zahiriya sun ce zai ko sallah ya ce daga sun sassai a kan akwai abu muhammadin a ibn hannu aliyu muhammadin hannu ko kuma aliyu hannu shi ya yadda aka cewa wanda ya bar sallar gangan ba zai raka ba kuma kawo hujjoji ne amma imamu nawawi cikin abin da muhazzar cikin almajamu sharhi na muhazzar ya yi rufi a kai ibn hazmi ya kawo shi ma ya ce malumma ma a jama'ar ulama'u al-mu'tamadu ala ittifaqihim ko al-mu'tamadu bi qawlihim wanda aka dogara da qawlin su sun yi ittifaqi ala anna man tare da salatan amdan wanda ya bar suna da gangan waje ba alaihi qada'uha wajibi shi na shirka ta ala anna man taraka salata amda duk wanda ya bar sallah da gangan wajaba alaihi qada'u hawajibi shi na shi ga wannan sallah yace wannan shi abin da maluma sun kai tsaki akai yace amma banda mutum guda shine ibn halbi ya ne akan cewa ba a ranko sallah ya kawo hujjoji ne yake kuma duk hujjoji da kawo da hujjoji na ba hujja guda wata mu sani nan ko kamata mu sani nan babu hadisi na da ganganci manzo Allah bai bai magana ba akan wanda bai fasila da gidan manzo Allah ya magana akan wanda bai fasila da mantuwa ko kuma da bai ce doki manzo Allah bacci ya doke shi ya tashi ya sallar subahin bayan rana ta fito ya rabu sallar subahin kin haka kai manzo Allah shi idza raqada ahadukum idza raqada idza raqada ahadukum an salati aw nasiya anha aw nasiyaha فليسلها إذا ذكرها فإن الله سبحانه وتعالى يقول أكل صلاة لذكر أكل صلاة لذكر wannan shi ka gudun shi za a ranka sai ma zuma sun fi fito da al'umma muguma alai da al su waɗanda ba su da nasa ba a samu nasa su ba sai wannan a nawawi cikin muhazzab nashi ko kuma cikin majamu shahi na muhazzab nashi da ka kone ga ibn hanbali cewa da hannun ya ce wanda ya bar sallah da kan gamba ya kasa ko ba wa ta hanyar za a yi shirar kasa, sai da shi ta aikata ayyuka na alheri da ku ka fara da abin shirin ga dani abin da yake ta ce wannan lalami da ko ala salika ko kuma abin da ce hujja ta kasa shi bayan ya sa wannan ta ce abin da hawalin wannan watan hadisi al-mujahid fi na hadar madana hadisin wanda jama'i da ranar shi wata ramadana shi na zama hujja kan alaran ko dan jima'i yi da ya shi wata Ramadan da dan ya ta iyali manzo Allah ya sa ya raka wannan azumi sunan kuma shi da fara. ashe Allah na yi ashe tun da hajji kasance mutum na barin mutum na barin azumi da gaddan a sa shi ran kodai ashe ke nan balle sallah ita alamun ibada ce ashe in ya kasance annati ya kasin salata wal amin bil aura in ya kasance mai mantuwa ana cewa ya ranka sallah sai ke nan da yanzu zama yake saboda ni su kuma da yanzu lahi a haƙu an yi kuɗa bashin Allah shi an mai gaji ta a biya bashi da Allah ka biya shi an mai gaji ta a biya a shi kuma sallah ko Allah ya wuce shi ta za a taɓa shi da ranar goma ga hakken wanda ya farsa wanda sai a hankali man nasiya salata bal yusalliha idza zakaraha Allah ka fara da gudu da zalika babu ka fara gare shi in ba shirka ta ba to tun da babu gafara ga ba da rubuwa shi ne na abin ruwa shi ma yana da gafara ba ta ba bai da fara ba da kuma don haka abin da ne mun ka samu na ba da da muri da hidi na ba diba majamu shi ne na mahadar sannan na diba wurare daban-daban duk malum masu yi ijma'i a san wanda ba su suna gangan da ranka wanda ba su da gangan da ranka shi an mashuri na musamman malikiya abin da aka ce mashuri wal mashuri ma su da ka'idu kaulin da malum wanda su kuma ne suna daewa yawa haka ke nuna shi cikin alƙalƙu cikin ganga ne da jayafin ko ita hiki wani haifin ko ita hiki ya ce wa inda jumhura haƙiƙa jumhurin malum ma sun yi ita haƙi a kan wanda ya tsara daga gaba ka kuma ba a tun yale amma in mun da shi kawai ya ne shi kuma da ranka ba don haka gaba da da kaulin yin hajar ake ba muna da kaulin da dukkan jumhurin malum ma shi ba shi ya sa wa ita ba haka ba za a yi kaulin ba ya ce wani na ya hana cewa wanda ya samu ɗane muhammadu ko ya mai da shi ne mari a a ba ka mari ne amma ya tsara ba shi kashi yau ne mazan ana shi na cewa idan a tala a haɗu kuma a hawa ba ya tsaye wajen فإن الله خلق آدم على صورته ita mutane ma gare ta ba a hukunta Allah ya tanaci Adamu fa inna Allah halaka Adama Allah ya tanaci Adamu ala surati akan sifa ta Adamu ne akan sifa ta dabi'an basiran nan addini kusa ita addini ita addini ita addini shaki ita da ya kamata ka Ale ya samu gari a wani da kuma kada ku zuwa ko ba mu suna ba ba na ga ala mu ta koma ko a la ala ala to ga mu ta koma da da ka ya ko ai abin da Allah yi to ko ta ba ta bi ko idza ka ta amru ma ha wala ta wada ha fa inna Allah ala ala ala to ka ai ta bi

wadan cikin halin an ka ce wal akalu bi shafa'ati aw bi dini aw al akalu bi dini al akalu haram na haramna al akalu bi shafa'ati haramna shi ne ke dora wannan ya ci gari kuma ya ci ko ba kana ba ga haram amma da ne za ka malu masu tabani akan al akalu bi shafa'ati wasu ma malu masu ce wasu ma malu masu ce wasu ma malu masu ce haram na. amma zama ne mutum shi an shi kaulin da shi kaulin da ne a zama ne haram shi kaulin da ne shi an mutum da wani zama ne haram wa da manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma abu ablaga hajata man la yastati iblagaha amma na kullahu yawma bada yawma bada akabar ma abu ablaga hajata man la yastati iblagaha duk wanda ada bukata bukatar na hannu ne bai kai inda take ka zo ka biya mai wannan bukata duk wanda ya haka nan amma na kulla ku yau matalajar a kabari Allah na sanya shi cikin abinci na nake yi babba ta ga wani a matsala ta shari'a ko ta yan sanda shi a cikin tashi hankali a shi in ka tunta fero shi ka kwaso shi daga wannan abin kamar ka ce shi amma kuma na ake yi mazo Allah yana cewa mansur a haka zalima ba wasu ka taimaki dan uwanka zaliman shi ya yi zalunci ban nuhu ko shan ka zarunta sai ta bai suka ce ya zai mun gano taimakon wanda an ka zarunta an ba mu gano taimakon a zalunci ba an ce sai manzo Allah ce yi da taimakon a zalunci ka kare shi daga zalunci to shi na yawan rikici shi na yawan kudin mutane shi na rikici ko shi a cikin mutane shi tsaye shi biya ko shi ta ta a kama shi ke shi kiran gaza ka ni ai ba ku taimaka shi ba ka bar shi a hora shi a nan da an kiyaye da wannan don ka ce kenan kaga a kiyaye zuwa na kamata a so daidai zuwa na kamata kada a so amma wannan ba suna a wace samu wata suna a shi saboda duk irin waɗannan ayyuka ba ya su da zaki aiki na wanda kasance in kai shi ba ba ka san ko ba Allah ba to duk irin wannan aiki da Allah kai Yau haka in kai al'adadu in kai ci da shi to to kai haram tashi amma kuma shi kashi kashi kayan haram irin wannan haruka in hannun hannunka na kai to ka zo ka wasu mu saboda Allah ya samu lada amma in zaki sana'a dai a yin tsaya cikin wata sana'a to zai kai gaba da cikin haram mu ma shi kuke ne duk abin da yake kokar to gare shi dauke mishi ma ha ma hala haula jima yushi ba ya kafi ko mace da mace da haula jima ko mace da a kuma na ba ko ma hala ma hala haula jama'a. wanda ka zagaye wanda ka kiyo shi na zagaye gefe gurin yaushe ku an yi ƙafi ya kusa malaki

a yau an samu jikirin fara karatu saboda jikirin isuwa da aka tsarafar baya a yi haƙuri da wannan kuskure na na haɗar hajji suna kullum yin sa'ar da aka yi wani da ake suna mata shi wula ya sallallahu alaihi wa sallam sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكل ما يامر لنا انك انت الغفور الرحيم سبحانه وتعالى رب العزه عما على المرسلين والحمد لله رب العالمين